A taron manema labaran da ya kira ɗazu da safe shugaban ma'aikatar yaƙi da yaɗuwar cututtuka da annoba Dr. Adamu Mustapha ya bayyana cewa kawo yanzu ba a samu labarin bullar ƙwayar cutar coronavirus ba a nan Nijar duk da cewa cuta ce da ke saurin yaɗuwa. Ran da an fara gane da shi biyar da watan wannan zuwa shekaran jiya Levensis na wanda aka tabbatar da shi ne a cikin duniya gaba ya huce kaɗan su dubu biyu. Yawancin kamar dubu guda da dari tara da tamanin da biyar duka china ne aka same su mutum hamsin da shida su suka eh, rasu to cutan yana yaduwa da yawa gaya ma kowa zuwa yanzu niger ko guda ka guda babu ne babu mutum ko guda da wannan aka gani cuta wannan manyan jami'an ma'aikatar lafiya ta ƙasa da haɗin gwiwar takwarorin suna hukumar lafiya ta duniya oms ko who sun kai ziyarar aiki a yammacin jiya litinin a filin jirgin saman jora hamani na yamai inda suka tsaurara matakan rigakafi a ci gaba da neman hanyoyin kare jama'a daga wannan annoba ta cutar coronavirus. Kasanmu da China akwai ta iya da komowa akwai da yawa mutanen namu suna je can saboda harkan su da yawa kowane sati akwai eh, aviyon da yake tahiya yana dawowa kuma can wajen ma suna zuwa nan to saboda shine muka ce wurin da ya kamata mu kara diba mu kara bude ido ina ne aeroport hilin jirgi akwai kamera cikin hilin in kamera cin wani yana kallo in akwai masassara direct ma yana kira mutum yake ya zo su yi ya kara binkice ya gani daga ina ka hito masassaran menene menene da ba wai masassara me kace shi a diba wannan in yana yiwa akwai cutan mun dauko matakin da ya kamata za a yi. Annobar cutar lasar da ta barke a Najeriya wani abu ne da ma'aikatar lafiyar jamhuriyar Nijar ke dauka da matukar muhimmanci. Mafari kenan aka tsaurara matakan zuba ido akan matafiya a iyakokin kasashen biyu, in ji Dr. Adamu Mustapha. Don wannan shi ma har yanzu ba mu da ka ko guda Nijar. mutane su kwanta hankali mu amma muna rubuto musu takardun mu ce ku buɗe ido makwabtan ku akwai matsala kaza akwai masala kaza tunda mu muna samu labarin da yawa sai mu gaya musu su ma kare bude idanunsu. Ƙungiyoyi masu zaman kansu a nasu bangare na cewa ya zama wajibi tun yanzu a mai da hankali wajen ayyukan waye kan jama'a. Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban ƙungiyar voa de san voa Duk ɗan kasa wanda ko mai yawon ringadi na kanshi ko mai tahiya sana'a ko ma'aikacin gwamnati in dai wannan tahiya wajen china ba dole dole na sai an yi ta to a ɗauki matakin ne na tsaurara wannan tahiya domin a samu mu yi kare kanmu ga wannan cuta tunda an ce ba ta da ma wani rigakihi ko kuma vaccine abin da aka ciya kawai sai dai mutum ya yi kariya to matakin ne na kariya ko su ne a waye ma mutane kai su san mi malatin nan sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.